karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya ma gabatar da labarai masu sauraro asuma na shi nake muku lalemar marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa 'yan bindiga sun kai hari tare da hallaka rayuka a garuruwan gobe da Sanam a jihar Tilibiri. Muna ɗauke da bayanin hukuncin da kotu ta yanke a kan lamarin da ke tsakanin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa da ƙungiyar ɗaliban jami'a. A rahoton musamman za mu je tawa inda sana'ar jimar fata ke fuskantar matsala. Waɗansu mutane ɗauke da makamai da ba a san ko su ne ba sun kai hari da misalin karfe tara na daren shiya a ma'aikatar jandarmu na garin Gube na karamar hukumar karkar karma a jihar Tilibiri. Jami'an zandarma uku suka rasa rayukansu wani ɗaya ya jikkata. Ali Sebu magajin garin Karma ya yi wa tanani Fude Ahmed da ƙarin bayani ta wayar tarho. An samu hari kan wata tashar bincike ta jandarma akwai jami'an tsaro guda shida a wurin maharan sun zo a kafa an samu mutuwar jandarma uku mutum guda ya ce rauni kana biyu sun tsira mun kai ziyara a wannan wuri mun tattara al'umma domin mu ba da umarni game da batun musanyar bayanai tsakanin jami'an tsaro hukumomi da kuma al'umma kanta yaya yanayin halin da al'umma suke ciki a ƙauyen gubai ku yi tunani ƙauyen da ba taɓa taɓa ganin irin wannan matsala ba sun taru gaban sarkinsu suna cikin hankalinsu amma gaskiya maharan ba su kai hari ga al'umma ba kai hari kawai kan tashar bincike da ke bakin shigar ƙauyen. A ɗaya ɓangare kuma wasu mutanen ɗauke da makamai sun hallaka mutane biyu jiya da dare da misalin karfe takwas a karamar hukumar karkarar Sanam cikin departima ɗin Abala a jihar Tilibiri. gidan wani ɗan kasuwa ne wato mutanen suka kai wa hari magajin garin sanan alaksu dai ya yi wa tarnani fudai ahmed da ƙarin haske ta wayar tarho. mutum biyun san guda namu ne na sanan mutum ɗaya kuma shine tare da wa'ancan mutane wanda shine ma gidikin nasu ya ya kai su ya gwada musu kwamishan da gidan kwamishan shi ta ne wurin shagon shi sai son kire shi sun ce ya zo ya zo gida shi bai san menene ba yana yiwa ya aza mutane gane wa'anda suke nan suna harkokin su da su shi ba haka sai suka sace wani labi to sai shi kawo kuɗi yace shi ina ga kuɗi to da yace bai da kuɗi nan shikenan sai suka tire shi suka halaka shi da shi ko wannan ya tashi su ba san ko wancan na biyun ko nasu na sai suka buga bisa gare a ce nasu ne wanda ya kira wancan mutum da suka halaka har bisa yanzu dai bamu san dan an yi zawa a gan shi bamu samu wanda yake ya san shi ba. Kotu a Yamai ta yi watsi da bukatar kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN a lamarin da ke tsakaninta da kungiyar malaman jami'a Sinex. Alkabid ider sakatare general na kwamitin gudanarwa na kungiyar USN ya yi wa Tarnani Fude Ahmed da ƙarin bayani. Yau dai alkalin shari'a ya fito da sakamakon shari'ar wanda a cikin sakamakon abu mafi mahimmanci da muke bukata shine sanarwar alkali na cewa yana da cikakken hurumi na tafiyar da shari'ar. Sannan abu na biyu alkali ya ce ƙungiyar Enun ba ta da cikakken izinin shigar da ƙara, Kawai ƙungiyar ESN ce take da takardu na hukuma da take iya kalubalantar shari'a. Amma a hali yanzu yau mun yanke shawarar ba za mu ɗaukaka ƙara ba, za mu yi shiru na ɗan wani lokaci domin ba da damar samun nasara a tattaunawa da yanzu haka muke yi kuma tana bisa kyakkyawar hanya. A sakamakon hukuncin shari'a na al'amarin da ke tsakanin gwamnati da Baba Alfa da kotun ɗaukaka ƙara ta Yamai ta yanke a jiya, Maitar Musibu Bakar ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare ɗan jarida Baba Alfa ya bayyana farin cikinsa dangane da wannan hukunci to sai dai kuma ya bayyana kaduwarsa na ganin wanda yake karewa ya kasance maras takardun zaman kasa a halin yanzu ga karin bayanin da ya yi wa habibu garba A matakin farko an bada sakamakon shari'a game da sauran shi ma za mu yi amfani da damar da muke da ita mun yi imani cewa wannan hukunci ya saba wa doka domin ba iya soke ma wani yancin zama ɗan ƙasa ba za iya haramta masa zama ɗan ƙasa ba hukuncin na yanzu da ke soke matakin karɓe masa takardu illar abin shine to mutum zai kasance wanda ba ya da wata ƙasa wannan hukunci ya saba wa doka sosai za mu yi amfani da hanyar doka domin ƙalubalantar wannan hukunci hukunci yanzu dai muna hamdala da sakin sa domin nasara ce babba to yaya za a yi domin ya samu wata takardar zama ɗan ƙasa kuma Hayoyi suna da dama na farko yana iya neman zama ɗan ƙasa amma sai da yarda shugaban ƙasa ina mamakin a ce shugaban ƙasa ba ya da hannu a ciki da kuma bayyana matsayinsa bisa adalci kan wannan bukata. Taron girka kungiyar ƙasa da ƙasa ta amfani da hasken rana da ya gudana a ranar 11 ga watan nan na Maris a birnin New Delhi na ƙasar India ya kammala tare da amincewa da wata takardar tsarin aiki mai suna Agenda Solar de New Delhi. Gurin wannan kungiyar shine kaiwar ƙasashe mambobinta ga samun karfin makamashi na hasken rana a shiga wata dubu ɗai daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da talatin. Ƙungiyar na sa ran samun miliyar dubu ɗai na dalar Amurka daga masu hannu da shuni da kuma ma'aikatar ci gaba ta ƙasar Faransa a fd daga cikin ƙasashe 121 da ƙungiyar ta kumsa ƙasar niger na cikin ƙasashe na farko da suka amince da yarjejeniyar a watan Nuwamba na da 2016. A sakamakon zaman taronta na watan Februari na 2018, hukumar sadarwa CSC ta ɗauki matakan hukuntar da wasu kafafen yada labarai sanadiyar waɗansu kurakurai da suka tabka. Suleiman Anza, sakatare janar na hukumar ta CSC ya yi muna ƙarin bayani. Hukumar CSA ta aikewa sharidar opinion takardar kashedi dangance da sabawa dokokin tafiyar ayyukan jarida a ƙudiri na hudu da na goma a kan wani korafi da Isaka Usman ya gabatar. Haka ma mu aikewa Radio Sahara FM takardar kashedi dangance da yada talace-talace masu magungunan gargajiya ba tare da takardar izini daga ofishin ministan kiwon lafiya ba. Sannan bayan wannan mu aikewa Radio amfani takardar kashedi saboda sabawa kuduri na 24 35 39 na tafiyar aikin CSA bayan yada wata hira wacce ta yi ta kawo kuce a kafafen yada labarai na zamani. Haka ma ma'aikewa Radio Nomad FM da ke Agades takardar kashedi saboda yada labari da ba na gaskiya ba. Har ila yau a sakamakon wannan taro na watan Fabrairu hukumar SAS ta ba da izinin kafa gidajen rediyoyi goma sha biyar tara eh, wato na masu zaman kansu shida kuma na karkara. An zaɓi Agali Chaman a matsayin sabon magajin garin Ingal a jihar agades inda ya lashe kuri'i goma sha ɗaya daga cikin sha ɗaya kuma da aka kaɗa Zaben ya gudana ne a jiya Litinin sha ga watan Mars a garin Ingal a ƙarƙashin jagorancin malamin shari'a wato UCA. tare kuma da halartar farfe na departement ɗin ingal a gali caman ya maye gurbin tsohon magajin garin wato marigayi alhashi gabduwan mohammed wanda ya rasu yau da watanni biyu da suka gabata tun bayan girke bataliyar sojawan amurka a garin agadas magabata ke yawaita shirya bashe kolin kayayyakin a wuraren kasuwancinsu wato bashe kolin kayayyakin ayyukan hannu manufar hakan dai shine ganin masu ayyukan hannu na agadas sun sayar da kayayyakin nasu haidara aitafok mai kera kayan ado na mata karo na uku kenan da yake halartar irin wannan bikin baje koli ya kuma bayyana cewa wani sauki ne ga masu kere-kere na agadas da ke fama da matsalar rashin ayyukan yawon buɗe ido. Ni ina ganin tsari ne mai kyau saboda yana cike gurbin babban lokacin da aka bata ba yawon bude ido. Sai gashi waɗannan Amurkawa sun maye gurbin wannan abin na farfado da masu ayyuka hannu waɗanda suke kera kayayyaki kamar zaba, 'yan warwaro da 'yan kunne da dai sauran kayan kere-kere da ado. Inda duka masu wannan sana'ar suna samun ɗan abu hannunsu. A wani karo kana samun shika jika ɗari da hamsin jika ɗari a takaice dai abu ne mai kyau yana yakar talauci da kuma zaman kashe wando kuma waɗanda suke wannan aiki da zaran sun yi sun san inda za su sayar sai dai ni ina ƙarfafa musu gwiwa da su rinka shirya irin wannan tarurruka lokaci zuwa lokaci ba sai an ɗauki tsawon lokaci ba a gaskiya su dubi dai lokaci Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya na karkara Sinascom ta kira wani babban zaman taronta a yau domin sanar da magoya bayanta sabbin dabarunta na kokowa da zumar ganin an biya magoya bayan nata bashin alawus na watanni shidda. Ibrahim Musa, sakatare janar na ƙungiyar Sinascom, ya yi wa Alamina washar ƙarin haske. mun yaji aiki mun yaji aiki mun gani alama ke yaji aikin nan talakauki kadai ne suna wahala kenan yanzu mun canza dubara mun ta yi mun gani mediator mun aje takardu mu gani dura de lom mutanen dura de lom su ne sun sani menene alhakin mutum don ku su samu su yi magana a hidda alhakin mu kuma bayan biya a ɗauke mu ma'aikatar gwamnati na dindin dindin yau ba kamata a ganewa aka ce mai kwantara ya yi aiki wata shidda wata bakwai ba biyaye shi ba wannan babban matsala kuma wannan mun ma rubuta ma premier minister mun gaya mishi ke ya kamata ya tashi ya gani menene matsala ya yi magana da kanshi kuma allah ya taimake mu eh, mediator ya kiraye mu ya kwatanta muna ke in allah ya da yana ɗauko matsala matsalar nashi kuma wajen primatur kuma mun gani mutanen nashi kwanse principal kinji yake shi ma matsalar nan yanzu ya ɗauko shi matsalar nashi nan zuwa kaɗan in allah ya da yana taimaka a bamu a hakan sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai da mu na musamman sana'ar jimar fatu na fuskantar barazanar bacewa a jihar Tawa. sanadiyar dalilai da dama da suka hada da zamanantar da wannan fanni da kuma al'amura irin na nuna gasa da suka zub da farin shinin wannan sana'a ta tun wani lokaci samaila abdullahi mai shimar fatu ne ya kuma yi wa wakilinmu idrisa adamu karin bayani cikin aikin da ake nan ga majima gaskiya ba wani aiki ake ba sai dai mu je kawai mu haki dan saboda mun saba aiki nan ga in lokaci mu ta zuwa gida kuma abin da ya zaka haka nan dai ana aiki ana aikata da shi shekarun baya kamar misali an ka ga tun daga shekara ta dubu biyu da a wannan lokaci ga sati mutum guda yana iya shige mai dan hwata ɗari biyu har ɗari wanda adda yara shi na iya mai su ga sati guda ana nan sannu sannu sai ta kai he eh, dubu sha biyu sai aiki ya rage mutane sai ka iske wani lokaci ga sati da mutum zai samu wanka dan hwata saba'in hamsin ko ɗari ko kana da yaro ma da ka za ka samu ka wanka ɗari biyu kenan nan saboda babu aiki to abin da kawo rashin aiki wannan saboda gaskiya mu kan kanmu ba mu da jari ba mu da shi kwata-kwata sannan kuma masu kawo mana aiki su kuma da jaman ko su jarin su ba wani jari na ba sai su gama lokaci da su kai ɗauko fata mai gashi su kawo mana nan ga mu jema musu bata lokaci ne sai su ta Najeriya su ɗauko jeman ma su te kasuwa su sai da abu kuma ɗan jarin da aka gare mu in mun ka jema sai su ga mu ta yi tsada bisa ga ta wata kasuwa Najeriya Najeriya. To ni dai wadda na fara aikin ga ban taba samun wani tallafi ba. Amma wannan shi dai horo, proje tana mana horo gaskiya. Dan mun sha horo kala-kala game da yadda ake aikin jima. Dan yanzu jima gaskiya mun iya ta sosai sai dai aiki babu. Tun ka gani kan kai na je Maroc, na gano yadda ake aiki kuma na zaka na koya na gwada mutane yadda ake yi. Su ma artisan yan ka kai musu shi sai su ga yayi tsada. Ba su iya sayan fatan mata irin wadda aka je can hakan can dan saboda ana kashe kuɗi da yawa wajen aikin ta. Wata proje wadda aka ce ma Anifex, wata ta zaka ta gwada mana yadda ake aiki aiki dai tsakanin kular kin hata kowane iri na duk muna iya mu yi shi yanzu ba horo yayi muna karamci ba horo kamar shi ma mun iya ta shi tallafi ana so ne amma kun baya an samu tallafin ana so a yi ma'aikata wadda take da an je mai hata ga inda za aikin ta cikin Nijar kin ma ko ko cikin tawa to mu mun ma haka nan dan in dai mutum yana da yan kuɗi ne ko yaya suka da ya je mai hata ga inda za shi kanta a bashi kuɗin shi in kana misali dan hata goma ko zuwa ashirin ko ɗari sai a ce sai ka ta hito ta zako ta kanan mu da mana kamali wajen tallafi da fata. to ka gani kenan in kana da yan hwatunka kaɗan ne ga ma'aikata inda za ka saidawa cikin gari sai ka te ka saida ba tare da ka wahala ba masu tsararru karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan bar ku da habibu garba wanda ya shigo domin ya karanta muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.